na shiga sabuwar jami'ar da ban san ta ba gaskiya na lura gaba ɗaya komai karatun mutum in bai haɗa ba nan ba ba zai gane komai ba gaskiya duk littafi ne Ok. Ba damuwa, bari in je in ɗauko mayafi mu tafi. A'a. Ba maganar wai kici kasuwa ce ba. Kantin da yake a cikin kasuwa kuma sai mu tafi da ke. Sun a sun tabbatar min da cewa ba sa zargi na. Eh, ki dai yi mata faɗa. Don maganar gaskiya na gaji na ƙosa da abubuwan da take mu. Kuma matuƙar ta ci gaba da halin da irin rayuwar da muke ciki a yanzu. komai zai iya faruwa don na kusa zuwa bango in kuma na kai ƙarshe to fa zan yi mummunan zan yi mummunan hukuncin da ranta ba zai daɗi ba a gaskiya sadiya ba zan iya shiga ciki ba duk magana da zaki gaya min ki gaya min ita na tunda dai na riga na shiga cikin gida ha ba ƙari me yasa kake yin abu tun kar yau ka fara ganina ka sani cewa ba kowanne haɗuwa na da ke na farko ba gare yanzu na da ilimi ya sa nemo ku saboda na sha zuwa gidan hajiya rahama ban taba sanin cewa kai ne mijinta ba saboda a koyaushe ɓoye min mijinta take yi da na gano kuma cewa kai ne mijinta shine ne wannan dabaran da zai haɗa da kai don allah ka daure ka yi haƙuri na shiga daga ciki saboda maganin mu ne muhimmanci ha abin nan da kamar wuya haka da ba ka da matsala da ni a'a karfa sadiya ta ce za ta yi wa ƙaribi sharrin sata don dai na san to ita ma ai ta san ƙaribi ba zai mata sata ba ai ta san ya fi ƙarfin sata Kai! <laughs> Ba ta saba ba. Barin tashi. Ina eh, san gidan Sariya mun bayan san kantin ta ba. Gaskiya zan yi shiga cikin gidan nan ba. Hajar Rahama, dole in zo gidanki. Dole in zo gidanki. Zan zo in ga me kika taka da kika riƙe min maji. Ina kiran shi baya ɗaukan wayata. In kira shi ya danna wani bizi. Zan tafi. Ko ka amince ko baka amince ba. Tunda dai na saukar da kaina ina bin umarnin ka ban zuwa ko ina. Sai da izininka. Yanzu ka je waje a riƙe min kai. ba za a dabari bari kana ɗaukan waya ba. Na ce, nan goron dutse GRA mana. Yau ka shigo ba? Ina ce gida na biyu. Gidan yana na za a shi da milk color paint haka na gate ɗinsa. To ka san gurin ashe? Ma wani mai milk color paint ba shi gate ɗin. Akwai ƙofa da take shigo kawai. السلام عليكم Alhaji Harisu ya taɓa ɗauka na aiki nake tuka shi. Alhaji Harisu mijina ne, shi ne wanda na aura bayan rasuwar mai gidana. wai yanzu wannan wai da muke da kai muka yi kware kuwa to wai me kuma kake nema a gurin alhaji wannan wani irin kira ne na meye me zan maka baya da abin da kai min a baya kai min sharri kai ka san cewa ni ban taba sata ba ka kaga min abin da sai da naje na kwana a gidan yan sanda kuma sannan ka sake biyo ni me za ka yi min kuma yanzu to da Allah kaga to Allah saurara ka ji duk abin da kake tsammanin na yi maka dama bahaushe ya ce abin da ka shuka shi zaka girba ko mai ka san maka to ni an ninka min shi idan kana tunanin ɗauri ne ka je ka kwana biyu to ni na je na kwana takwas idan kai ɗaure ka aka yi ni bayan ɗauraya sai da aka cuɗa ni aka ci ni aka matse ni ai Allah ba zalimi bane kuma matar da a sanadinta ka je ka zalunce ne a dalilinta gashi nan Allah ya tona asirinka kuma ta gano ka kuma yanzu gashi ta zama mata ta na aure ta hajiya rama ba yanzu mata ta ce kaga ni duk ma aje ma wannan tukuna dama akan wannan nazo amma aje shi wai ni karibu nan ba gidan sadiya bane ore kuwa me me kai me hada ka da ita ne kamar ya me hada ne eh wace wai kai duk inda zan je tsuguna dan Allah dan annabi karibu ko ina sai ka je ka tsuguna ka bata min sha'ani me alakar ka da ita wai sadiya ita sadiyar me alakar ka da ita ta karibu masoyina ne wanda kuma ina da yakinin cewa babu wani wanda ya sai raba da shi a wannan lokacin dukkan abubuwan da kai masa a baya ma na ɗauke su ne a matsayin kaddara amma gari da ya haka amma ko magana ta gaskiya in dai haka ne in dai haka ne tsakani da Allah an ci amana ta kai karibu wallahi baka kyauta ba wannan wace dan dabi'a ce ga ka da babban suna hmm? tun da muke da kai ban taba ganin ka da wasu kaya wanda za su nuna baka da eh, kima ba da hmm? ka da mutuncinka da darajarka da suturarka fuska fuskar kamalai suna sunan manyan mutane masu daraja ashe kai ɗabi'ar ka ba irin ta masu wannan sunan da Allah kai da Allah ka canza suna da Allah ka canza sunan ka harisu zan koma harisu kake so in koma koma waye ka koma koma wane ne ko waye ka koma Cin amana. Sadiya? Karibu. Wato yanzu kin kawo shi nan ne ki mishi screening ki tantance shi ko kuma ya ne? Allah mai girman daraja. ko ma me ta kawo shi ta yi ba laifinta ba ne laifinki ne domin ni da ke ni da ke tuni saukakken al'amari ne mu ne za mu haɗu mu zauna mu zauna lafiya mu sama wannan al'ummar mutane za ta yi alfari da su amma kin zo kin biyo son zuciyarki inda ma Allah ya taimake ki saki ɗaya ne tak kai tak kai alhaji wai kai me ke da ne ya za ka rika magana da mata aure wannan wani da Allah ka fita to in ita in ita mata aure ce in ce tsohon mata ta ce kai wannan da ka zo kina kina kina buya bayan shi kina kai karrabuwa jikin shi dan ba maharama ka ce ke ke maharamin ki ne shi wallahi kuna kuna manuwa kun yi badala wallahi tun anan fara zazzabga muku mari wallahi maharama ka ce kam a labarin ta ne mu dari babu inda aka ce ka zo ka alakanta da matar da ba taka ba kamar ya to me ruwan ta nima dari me ka zance ta nima dari a ciki waɗannan ɗin da ka shigo kai nan akwai mahara maka a cikin su baki da a malam ka fita ba waye zai fita waye zai fita ka fita kai ban ce ka fita ba sai ni zaka ce in fita kai da kake ka godiyo Allah ka baro ta a gida ga wata ta zo wuf ta kama ka banda ni kamun da nema munafiki ga kuma ita wata ba mu harrama ka ba billahi lazi in ka gana fita daga nan wallahi tallahi sai dai ko sabuwa ko tsohuwa tun da dama ɗaya ne ɗaya eh, ɗaya tak ɗaya ne tak ka fa ƙetare hududun laifa ka fa ƙetare shari'a ba wannan fa abin da kake fa tsari bane ba ya fa kamata ka fita wai kai kake ta fita daga gidan nan gidanka ne ka wuce mu tafi gidanka sai ka zo ka kama ka ina ga goya ta ma za ka to goya ta akwatin ma ki hau bayan shi na ce ya goya ki yanzu ka zo mu je mu karasa magana ai za mu je mu karasa ba kwa jin magana iyalinku yanzu ni lokacin da muke tare da ke kaman durƙusa miki haka nake ka samu mutumin arziki yar amana ki dawo inda inda inda inda inda inda za a rika ganin ci gaba da mutuncinki ka zo ka ajike mu ko ya ka dauke ka sai dauka mutumin arziki karibu ce mu tafi wuce mu tafi na ce akwai maganar da muke yi eh, eh, ah, abin da nake so da ke ya haka wallahi ya haka alaikum. da kika zo. Me ya kika zo raka ni zaki. Gidan Hajja Rahama. Raka ni zaki in je in mutunci wallahi abin nan ya ishe ni. Jamila yanzu a ce ya kai matsayi mijina baya daukan wayata. Me take so mata? Me take so? na zaune da mijina lafiya na zo na janyo ta na yadda kaddara ta ce yanzu kuma a ce tana so ta raba ni da shi bai daukan wayata wallahi jamila da halin da muke ciki in na kira shi yana lallaba ya dauki ta. yanzu ya daina daukan waya ta yaya za in yadda da haka wallahi ni kira ka ina mai baki shawara kin ga kina son mijinki kada kishi ya tunzura ki ki je ki abin da ba shi kenan ba ki zo kina aikin da na sani ki je ki abu kuma zuciya ta sai ki je ta ingiza ki kin je kin yi abu a zo a sake ki ki zo kina kina na kina ce an sake ki kin gana ki shawara kai ki ce ban ba ki shawara ba bayan saki ya bayyana ki yi haƙuri ki zauna a gidan mijinki ya fi miki kwanciya hankali in ya zo duk abin da za ku yi. Jamilu ba ne take so ta yi da shi. raba ni take so ba sai ta haƙura ba ta cin da dai ta riƙe shi ta bar ni mu yi tsayin haka tunda kika yi na baya kika iya sadaukar da shi yanzu ma za ki iya haƙura ku ci gaba da tarayya ni zan tarayya baya kusa da ni zai zo duk inda ya waye gari wata rana sai ya zo ai bai ya dawo mu gaba ɗaya a can gidan ku ko dole sai ya fito dole sai ya fito ya zo zai zo ki kwantar da hankalinki ni baki shawara kawai kin je kar in je a sake ni ne ni kuma ba na san miji na ya sake in dai kika fita to muddin wannan abin sai ya zaka an rubuta ne Allah ki bari kawai ki haƙura ki fawwala ubangiji ni na ma zo gaba ɗaya ne na zo da nishaɗi na duk kin rusa min tunani na gaba ɗaya kin sa jiki na ya sanyi me ake yi da irin wannan abin dan Allah dan annabi me amfanin irin wannan rayuwar me amfanin ta Kawo mutum rana shi ya zo yi maka dare. Haka ake rayuwa? Ba na jin daɗi gaskiya in shigo in ganki ma a cikin yanayin nan a cikin gidan nan. Kwata-kwata wallahi. Abin da yake sa ni ma gaba ɗaya tsoron auren nake ji kenan. Ki ji tsoron aure fa. Wallahi aure da yinta, yinta ya fi karki suna ya fi baki yi ta ba. Karki. Kullum kina cikin takaici ina zuwa ina ganin kina zubar da hawaye. Ya zan yi. A'a. Ya zan yi. Ki haƙuri, ki daina kuka. Ki haƙuri. Ki haƙuri, je ki kan kujera na akwai na aje envelope da kuman shi isauri isauri da Allah to kira yana ni wannan yanzu wannan ya dai sadiya hmm? ya dai shi yasa fa ba na so nake ake ganin mijina kullum nake boya abu na me ya faru Shikenan ba damuwa. Idan ya zo, zan mishi magana. Ya kamata ki nuna min samfur ɗin da kika min magana ko? Don da gari. Na bar wayan ma tana kan gado bari in je in ɗauko. To. Sai nuna miki. amma akwai wani shawara ne da na son na tafi zan tafi gidanmu duk ma abin da zai faru ya daɗe bai faru damuwa ya min yawa bakin ciki na damuna ina kankanuwa ta kada wani ciwo ya kama ni wallahi ba na son ga abin da zai raba ni da kai amma a ce wai har mun kai matsayin da zan dinga kiran wayarka wancan matar tana katsewa raina ya ɓaci a lokacin da na kira ka ka ɗauki wayata mai hijabi na na ɗauka zan tafi gidan ji dalilin da yasa take katse min wayar miji na ruwanta da aure na da kai ina ruwanta da aure na da kai jamila ne ta so ta hana ni da kin ji da kin yi kuskure babba saboda ni kaina ba za ki same ni a gidan ba ba na can amma ban da nake so ki sani shafa'atu dukkanin abin da ke faruwa da ni da ke ke sanadi domin a sanadin ki, da abubuwan da suka faru da mu a baya yanzu haka wani al'amarin ya sake faruwa me ya faru kuma me na sake aikatawa ba zan iya miki bayani ki gamsu ba a halin yanzu amma idan lokaci za ki ji ko menene insha Allah <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji ribu kada jini ya kama ni ki kwanta da hankalinki ina son ki kamar yadda yake so na shafa'atu amma ki daina kuka dan adam bai isa ya gujewa kaddararsa ba dan adam bai isa gujewa kaddararsa ba <laughs> ki haƙuri, ki hakuri ki share hawaye turka shi wannan shi ake kira wai ana dara ga dare yi tana kukan mata biyu suna gwara maka ga kuma ta uku ta danne anya kuwa ɗari ba za ka iya ba azumi ma wannan tambayar na ke kai, bayan nan ita wannan ta ukun da kake gani ta yi kamanceceniya da biyu. sai dai kawai suna dan bambanci an gudu ba a tsere ba ke amma garibu shi ne gaskiya akan batun cewa dama a baya akwai alaƙa da kai ita wannan gaskiya ne akwai alaƙa matuƙa kuma inda da lokaci da zan baka labari za ka yi mamaki matuƙa ta yaya aka yi ma babban abu ta mutum farko ai kuwa labarin nan ba zai bani akwai lokaci ya kamata ka sanar da kai a wani tabi ka gani

ce ni gaskiya an cuce wa da Allah Allah kamata a ce ah, mu ah, ah, <laughs> eh. ya kamata a ce mana baro ba maza wallahi a ga san musiba to wai zai wai wala ga ya kamata wai mu goye riba a ka ai ya ƙara sigara ɗinsa ba ya ɗauki dai a yi wanda a yi zaɓen zaɓa ko? wai a kai kashe a kai bai salaman ba yana da zuwa da shi ne a wata ki hakuri kamar yadda ne ɗazi kenan ba na shafewar ya suna sama? mijin aure to muna yawan tsalle ɗaya ko shi ke jifa mutum rijiya laifinta tun na farko gashi na yanzu a yanzu shi ke ta yanzu muna cikin wannan season ɗin kuma dai gashi dai har yanzu dai matsala ba ta ƙare ba ko ba haka ba to sai dai inda ta yiwu sai kam yanda ta yi eh, masu kallon dai in sun ci gaba da bibiyar mu hmm. karfa ga ah, ah, mata karfa ga mata karfa ga mata ah, ai wallahi ku kashe min aure na <laughs> nake zuwa nake ba ta hakuri da ina eh, eh, tursasa ina sa a gaban to ni din ma ban yadda da ke ba <laughs> ban yadda a'a ban yadda ita ba <laughs> ta gudu kada ita ma ta in zo in ji wani labari da ba lafiya <laughs> ce